أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وعده بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المسلمين ina roƙon Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai iko da من da da barkuta mana mu da zunubanmu da mu. da fara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka ci muka ci duniya da lahira kuma yin da taimakon Allah subhanahu ta'ala ya rubuta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin ya zo innahu waliyu zalika al qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau goma ga watan Ramadana na wannan shekara da suke ciki su dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ta yi da ashirin da biyu da watan hudu na shekarar biladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya cikin Allah subhanahu wa ta'ala ta musulmi sabuwar sura ita ce suratul ra'ad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والتي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم آه، سورة الرعد كما ولن سورة ما يألقى سورة الآوة Tsawa dai wanda ake yi a lokacin saukar sama. ayatu ayoyi wannan sura mai albarka arba'in da uku ne a jerin surori idan ka ɗauko da fatiha bakara ali imran isa'i tana gangarowa ita ce sura na goma sha uku wannan sura mai albarka da madaniyatun ta ta a ne bayani kafin mu zo fara fassara ta sauka a madina da aka ce sura ta sauka a madina wato bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan ko da ba a cikin kwaryan madina ta sauka ba ana da akali manzon Allah ya yi hijira ya bar mata, eh duk da sura ta sauka ko da akali za a iya zo wani abu ta sauka a sai a yi a tashi ta da shi a madina ana considering inda wanzu Allah yake da iyalansa da sahabansa nan kawai za a yi a tashin wannan ayan a danganta wannan ayan da wannan waje tun da ya yi hijira ko da tafiya ya a tabuka ta sauka a can sai a ce madaniya sunne lokacin masu Allah sai ya ba masa ya koma madina haka na idan aka ci sura makkiya a makka sura makka to manzo ina Allah a lokacin da yake dukkan ne kafin yi hijira ya koma Madina iyalansa ko da Madina ya je a lokacin a tura ta sauka a cikin to ana ɗaukan ta dai makiyar su tuka manzo Allah da ke so aka ba a lokacin ina fata an gane wannan kyau kuma suka biyu da ake sura ta a Madina to ana iya samu ko da aya ɗaya biyu wata sura ta samu ba a nan suka sauka ba a makka ne amma kasancewa majoritin ayoyin sura a madina ne makka sai a ce bakiyatun ko a cikin dan malamai sun zo sharhi da bayani ayoyin sura ta ne suka sauka a madina sai dai ayoyi kaza ne kawai yan kaɗan su ne a madina ba a nan shi ake da bayani da tafsiri amma sai a kawai ayoyin gaba ɗaya madaniyatun shi a madina shi ko tun shi majoritin ayoyin a makka ne ba'adu an haɗawar wannan sura mai albarka da suna surat ra'ad suran tawa tsawon nan dai da muka san ana walfara saboda ita ma ta wanda ji tana buga wani sa'in tsafta Allah ta ce ta ji ta ce yi mu mu ji kawai wani abu da ya faru Allah ji tasbihi Allah take yin zo da ce subhanallah walhamdulillah subhanallah alhamdulillah ita ma tsawar ta ce Allah subhanahu wa ta'ala Allah yayi bayani haka ya nuna haka a cikin sura sai aka ɗauko wannan tsawon a shara'a wa sunan da sunan ta saboda ita ma ba da Allah ci tsawon halittar shi ta Allah shi kawai kuma tsarkake Allah wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wata halitta ki ji Allah da kuka sani a cikin tsarkake Allah da gode wa Allah sai ku ne da kuka ji sarki tsuntsaye suna gyara shi ake cikin tsuntsayen da ke kuka duk lokacin da aka taɓa ta tsuntsayen da ke kuka ka ji suka kuka da zai ko raguna suka kuka ka ka ji motsin su kuka suke yi kawai ka yi tasbihi suke yi kuka tasbihi suke yi wa'adar aya ta ya fara su wa arba'una aya yawan ayoyin sura kamar yadda nake talatin da ayoyi arba'in da uku ne wannan sura mai ɗauke bayanin da a tunkuɗe tashin musulunci ta ta fara bayanin matsayin alƙur'ani da girmansa da darajansa irin wanda alƙur'ani yake da shi biyu cewa shi ƙur'ani na wahayi ne da Allah ba ɗan adam ba ne ya tsaya ya shirya shi da fita sa'a wahayi ne da Allah sannan kuma turan bayan wannan sai bayanin karfin Allah da ikon Allah da sarautar Allah don Allah ya jujjuya wannan duniyar da halittar samai da kasai da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya kyautata halittarsa da kuma yadda ya kawo abubuwa masu amfani mutane cikin halittun sarki. sannan kuma aka ci gaba da bayanin suran Allah da ikon Allah subhanahu wata'ala da ƙarfi da yake da shi wasu dawowa da dukkan matacce bayan ya mutu Allah mai iko ne da raya matacce bayan ya mutu kuran ta yi bayani kuma ta nuna mana ilimin Allah subhanahu wata'ala da kowane abu duk abin da ke faruwa baya koyan ka sanin Allah yana son dukkan aikin ke faruwa da dukkan da mutum ke aikatawa da dukkan movement ɗin mutum komai na shi Allah mafi sarki yana son da abu. Kuma kuma turan ta yi bayanin ikon Allah da karfin Allah wajen mai hikimar hukuma da kuma mutane hukuma a duniya da kuma nuna ce hukumar lahira ta ta duniya tsanani yadda ta ga wata musiba ko bala'i ko wata ba ta Allah da yake a bayinsa a nan duniya sosai sai Allah ya nuna maka an ka nema wannan so mi tafi nema kafin a je lahira kuma lahira ya fi ne ya fi na duniya in ma kimar ce to abin da Allah ya baka na ni'imar duniya هي كما الآخرة خير وأبقى لإما الآخرة تاتي الخير تاتي يوى كما تاتي وانزوى إذا تذابر هي نونا مكا تدخل آلة أشد إن الآخرة يا سبحانني kuma ayoyin sura da waɗanda suka fuskantar da tunanin ɗan adam zuwa ga yi da yin tunani game da waɗansu ababe na halittu Allah na ban mamaki inda Allah yake halitta kuma yake da al'amuran halittansa wanda kwakwalwar mutum tana bukata an jawo hankali ta tsaya ta kace ta yi tunani ta yi la'akari da wannan ce mutane za su tunani a kai ayoyin sun jawo hankali wajen adam su ba su tunanin su hankalin su da wadannan ababen halitta da Allah ya yi domin a yi da aka yi da su a gano girman Allah da kusurarsa a ciki da cewa lalle wanda ya wannan shi ya fi cancanta a bauta masa bayan haka Allah mai ya yi bayani halin mutane da mutane ke kasuwa wajen karɓar shiriyan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shirya da alkur'ani akwai wanda an masa wa'azi zuciyarsa dama a ce take fara ce kana faɗa masa ayoyin da kuma Allah ta ga mai ayoyi za ka ga ya yi shirya imani sannan kuma ko ba za taɓa yin imani ba akwai wanda kuma sai an taɓa musu a karfi an daɗe ana buga ka su kuma wuya ayan ta kuma ta kuma nau'o'in mumunai wajen alaƙar su da ƴan adam da kuma ɗabi'u da halaye irin na kafirai da ta'adduki irin na kafiri wajen neman sai an kawo masa hujjoji daga ƙur'ani a fiye imani da ƙur'ani ɗin akwai an da za su nemi an da za su kawo musu abin da ma dan baya tunani ma yana faruwa sai ya ce an kama shi wannan ya kace kafin ya yi imani shi ta ku ji kenan ana neman shi da shirya shi sai da shari'a kafin ma ya shirya ba sai sai ya sa sharuɗa kula da kuma girman cin izgili da suke yi da manzannin Allah ba ƙaramin izgili da cin zarafi da cin mutunci da wulatanci cewa wa annabawan Allah ba Allah, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kwantar masa da hankali da kwantar masa da rarrashinsa game da irin abin da annabawa da manzannin da suka gabace shi suka fuskanta game eh, wajen kafirai mutane da aka aiko su zuwa gare su annabi an kai masa wani don shi ma hankalin shi ya kwanta in yi ana masa irin abin da kai wa mutanensa don zama kenan sannan kuma Allah ya nuna mana a cikin sunan cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne yake tsaye a kan dukkan halittunsa da sarki da al'amuransu kowa ga Allah ke jingina kowa ga Allah ke komawa kowa ga Allah maɗaukaki sarki ke ne a wajen rayuwa kuma Allah ne yake ne yake tafi da harkar kowa ya ciyar da kowa ya bama kowa ya ke so kamar yadda majidanci a an ake dogara da shi a gida ya raba da majidanci ma a nan ya su an fi samu shi ma wata rana ya gaza babu shi shi ma kwanan a ciki amma shi Allah maɗaukaki sarki shi ne ƙa'imun tsayayye ne a kan dukkan halittar ta da tafiyar da harkokin duniyar nan baya bukatar taimakon wani baya bukatar shishigin wani mai shishigin da mai neman taimakon ma ba zai ma iya ba Allah ta hama a nemi taimakon sa ko ballanta na ya ce zai shishigi sannan kuma Allah ya bayani cewa lalle Qur'ani nan da muke gani mu'jiza ce Allah ya ga gari a kawo irin Qur'ani ko a kawo kwatankwacin suratun alkur'ani ko a kawo kwatankwacin ayoyi na alkur'ani da aya ɗaya ce wannan wannan kalubale ne ga duniya da duniyar kafirai kuma ƙur'anin yana nan ranar tashin kiyama a matsayin kalubale da salaji salaji kan wanda ya ce zai kafa fatokacin sa Allah ƙur'ani yana nan Allah ba zai ɗauki shi da tashin kiyama kuma duk ran da aka karanta shi sai an ga wani abu na mu'jiza a ciki kullum malamai wallafe wallafe suke yi a kan tafsirin qur'ani kullum za ka ga an wallafa tafsirin na alqur'ani saboda mu'jiza shi kullum kawai ba ka iya koyi kullum sai ka ga sabon abu أن الله تعالى هو الذي يؤيد رسله وأن بيان أن سورة سوى أن شيء من ذنبه da mu'jiza duk wani abin da kuke gani ga mawajin manzanni to Allah ne ke ba su a matsayin mu'jiza da za su kure kafirai da shi haka nan Allah ya yi bayani cewa idan mushrikai suna mutum sabon manzon Allah da annabcinsa da manzancinsa shi Allah yana shirka cewa shi manzon ne idan sun suna musun cewa annabi ba manzo bane ba annabi ba sun karyata shi to shi Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana shaidan shi manzon ne shi annabi shi ne idan Allah ya shi shaidan kanka duk duniya ma su ce ƙarya kake ba zai ba zai tawaye ba zai tawaye ka da komai ba idan Allah ya ce kai manzon shi ne duk duniya su ce gaskiya ne ba zai taɓa amfani da komai ba domin Allah da ya kai makaryaci ne kawai duk yadda duniya suka gaskata ta ba za ka taɓa zamanto mai gaskiyan ba Allah ya yi bayanin haka kuma Allah ya ishi shaida idan Allah ya ba da shaida a kan ku to shaida Allah ta ishi kowace shaida ta shafe kowace shaida wannan shine kasan da cikin content abinda wannan suran ta ayoyinta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bari mu ji cikin a ah, sura mu fara kaga sura an buɗe ta bismillahi rahmanir rahim wato fassaran da mu yi da tafsirin da mu yi da karanta suro ayoyin wannan suran da mu yi da za mu karanta su muna masu yi da neman tabarruki da sunan Allah subhanahu wataala mai rahama mai jin kai arrahim mai rahama mai jin kai muna neman tawassuli da sunan Allah Allah ya taimaka mana ya mana buɗe, mu ba mu ikon faɗan abin da ke daidai ya yafe mana a inda muke tuntuɓe Allah kuma ya datar da mu to duk abin da musulmi zai yi sai ya fara shi da bismillahir rahmanir rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin jibali la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqsa wa fi riwayatin fa huwa ajzam في رواية فهو أكثر duk wani aiki mai muhimmanci mai albarka da ba fara shi da bismillah ba wannan aiki mai tawayayyen albarka ne mai yankakken albarka ne mai ɗebakken albarka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam to kuma in kai musulmi ne ko a class kace ko da mathematics ko english ko geography ka ce bismillah a wata of ka fara da bismillah ya rahmanu rahim kafin ta bayyana wa ɗalibai da ba ta amince a matsayin na musulmi musulmi komai na ka ji ana fara shi ne da sunan Allah domin Allah ya maka tawfiki ya maka muwafaqa iya bayani kuma Allah ya dakatar da ɗalibanka su gane albarkacin sunan Allah da aka kira sannan fara abu da bismillah rahman rahim yana nuna cewa akwai alama na cewa don Allah za a yi don Allah za a yi domin Allah ya ikra sai ki bismillah ka yi ka yi shi da sunan ubangiji ka allazi a wanda halice ka shi yasa da'ima ake shi da wannan sunan Allah ubangi ya gasar da mu Allah ba ki cikin ta alif lam ra harkar da hudu kadannan harkokin duka dai babu magabaci da ya fassara su annabi bai fassara ba Allahu a'lam Allah shi ne kali da abin da yake nufi da wannan haruka ne amma mun shi gaya muku amma Allah yana kalubalantar su mushrikan Laraba da suke cewa annabi ne ya ciro da Qur'ani ya rubuta shi ba daga Allah ba wahayi bane shine Allah yake kalubalantar su yace ai ku ba ne a wajen larabci masa larabci ku ga Qur'anin da Muhammad ya saka kuka shi ya kirkiro shi to me yasa kuka kasa kirkira irin shi kuma da kira an daga sun Arab ne alif lamun min ba'un jimun ha'un kha'un dalun zalun sinun shi aka yi ai da shi aka rubuta Qur'ani da waɗannan ayyukan da misalin su irin su alif lam ra to mana ku kirkiro su wanda za ku iya haɗa su alif reformin ma da abunan wuta reformin ma na abunan da shi ana a alfarfi da laifar su kuɗi waɗansu suna ke kamar Allah yana kalubalantar su ne in annabi su ma su je su yi fomin ma ba su san alif laifar su ne ba su san alif lami muraba ba su san yafi ba ba su san alif lami ba ba ku san hajim ha ha ya ainu sa ke da kuma waɗannan 28 Arab letters da ku aka yi Qur'ani da sunan idan kuma da kuma ku yi shi da gaske ne shi za ku iya sunan sun malamai su ba amma yana faɗa shi don ya challenge in larabawa masu a Qur'ani da da hankali wannan so su ce wai waɗannan da ya tafi da alif la mim ra su suka fi yawa in ka zo kinda su ka zo kinda su da wani ma ya su da gobe da ya faɗa mana da yawan ah, waɗannan harufan da suka zo cikin suratun ra'adi nan ya ware mana na alifun ya ware mana na lamun ya ware mana nimun guda nawa ra'un guda nawa ne in dai harunan su za su da kwayan gero a ko a ko ƙwayan shinkafa ce ko ai ai rahama ne ma ina fata an gane kuma da Allah ya gobe wani ya hannu ya mana mu ga ko suka ina fata an gane Allah wanda ya albarka Allah ya ce daga wannan sura kamar ci da suratu Yusuf kamar ci da Allah yana nuna ikon shi a can ya nuna ikon shi a kan adam yadda Allah yana ɗaukar al'adar ya mai da shi mutum ya mai da shi wani a cikin process hanyoyin da yake shi ya samu ɗaukaka zai gamu da menene zai gamu da ƙalubale zai gamu da challenges da obstacles wato a challenges da yawa kamar shi yadda Ahmad Yusuf ya gamu da su amma da karshe dai sai ya sai da ya zamanto a cikin Allah ya nufa ya zamanto Akan Allah ya nuna da ikon sanar da sura a kan mutum da yadda ya wa Ahmad Yusuf to a nan constitution ne kishi da ne Allah ya ƙara nuna mana irin waɗansu kuduran su da ikon su a bisa yanzu ya mana na annabi yusuf mun gani yanzu za mu ci gaba da jin waɗansu kudurori na allah da ikon su ba sai allah ya ce tilka ayatul kitab waɗannan surorin man da suka duba farkon suratu yusuf shi ma alif alif lam ne ba sai tilka ayatul kitab mubin shi ma irin ayoyi na alkur'ani da tilka ayatul kitab wannan alkur'ani da ke dauke da shi ayoyi ne na da suka zo cikin littafin alkur'ani ayoyi ne da Allah masu bayyana gaskiya masu nuna ikon Allah masu taba zuciya da nuna girman Allah da kusuran Allah wanda za su taba zuciyanka su so zuciyanka in ka ba ka imani kai imani in kuma za mu rafi mumi ba ba ka kaddara Allah da daraja Allah Ko yanzu ga yanda Allah zai bayyana wasu ayoyin ka kara daraja Allah da girmama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce kaga ayoyin Qur'ani ne wannan littafi wallazi unzila ilayka min rabbika ka saukar mana daga ubangijinka na ayoyin alqur'ani nan da kisoshi da za su tsakar maka daga ubangijinka da abinda wannan sura ta kunsa na kisoshi dukkansu alhaku yin rabi alhaq gaskiya ne dukkan da suka zo nan gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka suke ya muhammad walakin na asaran nasi sai duk mafiya yawan mutane la yu'minu da harfa imani da alqur'ani majority mutane ba su imani da alkur'ani na wanda za ka kwamfiyarin yawan musulmai a duniya da yawan kafirai biliyon nawa ne musulmai a mutane a duniya yau kamar yadda kididdiga ta nuna amma ina samun musulmai kaɗan ne a cikinsu musulmai kaɗan ne musulman ma an haɗa kowane ɓangare a musulman an haɗa shi'a an haɗa ahlus sunna an haɗa sufiya an haɗa kowane an ɓangare dai da yake da yake kallon gabas an haɗa cewa wannan kishi ma musulmai to sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a cikin musulmai ma za a rubuta shi nawa saba'in da uku yake a cikin saba'in da uku kuma tsoriki ina wasu wuta sai yake ɗaya ɗin cikin saba'in da uku za su je aljanna sahabai hankalin su suka tashi suka ce ya rasulullah su wadanne ne na najiya ya guda ɗayan nan al'umma guda ɗayan nan suka fi aljanna ya Ya yace wanda suka tsayu kama alaihi al-yawma wa ashabi wanda suka tsayu akan abin da yake kansa ni da sahabaina ni da na, su ne suka su shiga aljannan nan akwai nasa institute a haɗa musulmai da kafirai a duniyan gaskiya aka samu majority su ne suka kafurce wa Allah ba sa imani da su musulmai ɗan karami a musulman ma in kuma ka taɓa su kashi saba'in da uku yanda abu Allah ta sana ya ce kuma ya samu majority kafirce a ƙida ta da annabi da ya bari. Ini out of 37, 35, 33, ɗaya ne cikin kashe-kashe da rikicin su ne za su wuta ɗaya ne a cikin aljanna to duk inda ka tace ka tace ka tace ka tace ta ka samu musulman kan kitabi Allah ubangiji ya samu da cikin alƙur'ani najiya wannan kace ɗaya ne masu masu a rabautu Allah ya ce wannan cikin a cikin jiki ko da ke mafiya yawan mutane ba imani da wannan alkur'ani ba su yadda da shi ba ba sa son mata karanta shi ya ga shi suke yi kona shi suke yi tattace shi suke yi da shi suke a shanta ba su yi imani da dokoki da hukuncin hukunce da suke ciki ba ko a mu musulman yanzu ko a mu musulman a ɗaukar kai sun a kai shi ma inda su yi shari'a da musulunci a ina mai shi baya baya Allah ya zo mana asiri Allah madaukakin sarki sai yake Allahu Allah nan da ake so ku bautawa Allah nan da ake so ku yi wa biyayya Allah nan da ake so ku yi imani da shi Allah nan da ya saukar da wannan alƙur'ani shine Allah ya rafa as-samawati bi ghairi amalin fir'auna shi ne allan da ya ɗaukaka sammashin nan bakwai ba tare da shiki ko fiɗa da kuke ganin ta tsakar saman bakwai akwai alloli da yawa ai kowa yana da nashi allah amma allah shi to allan da kake bautawa shi ne wanda ya halitta sammai ya ɗaukaka sammai bakwai bi ghairi amali ba tare da ba ba tare da menene ginshikai ba yanzu masallaci ta ba ginshikai nan sun san mutum an guri akwai kira nan akwai nan akwai nan akwai nan akwai na wani wanda a kansu akwai ɗora daki a kansu ake ɗora daki amma ta ɗaya kafin ka huda ta ta ake shiga ta sun yi shiga ka fito da kwano a cikin shekara ɗari biyu a cikin shekara ɗari biyu kaurin sama shi yasa Allah ta antum ashaddu khalqan am as-sama baraha ba ku cikin sama nauyi da karfi na halitta in ji in ji Allah amma cikin kwana shi ya halitta su da sama da kasa da cikin su cikin kwana shi Allah ya halitta su sai wani jinin aka halitta shi a kwana aka fi shi a kwana shi da suka yi kalmar haki amma kuma girman kalmar da abin da ke cikin su girman kastan bakwai da abin da ke cikinsu da tsakanin sama da ƙasa da duk wata halitta da ka sani cikin kwana shi da Allah ya halitta Ko ana cewa ba mu sana min lugu ya yi haka ne ma kawai bisara ne amma da ya ga dama zai ce kun kasance masu kasance in nazar kasance Allah ya yi haka ne da kan jarabawa da bala'i da halakar wasu da mutanen da Allah halicce sa cikin kwana shi ai waɗansu sun ce Allah ya huta a sabar an suka ce ƙarya ne ran lahadi ya huta shi ake hutun asabar ko Allah ce kada mu kuskura mu kuskura mu kuskure su mu ce ba mu huta ran juma'a shi da ake rufe shago ka bari ka huta ina idanu diya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bayt kiran sunan ma da aya ta ciki kiran sallah da biyu domin a lokacin da suka sauka ba ayar ba kiran sallah farko sai da Usman ne ma ya kawo kiran sallah ta farko saboda mutane su shiya su ji juma'a su yi wanka amma kiran sallah ta biyu kuma lokacin da Imam ne ma ya kawo minbari haka ne ana ka saurari hudu kowa ya rufe shafa ya zo ya yi saurari hudu ba فإذا قضيت الصلاة إذا أتى إلى الله كما تنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بايع وزع الغرب أفاجئ إليه صلى الله wani iyalin shi da kwanar da shi ko ƴaƴan shi ya kasa wa Allah ya ce to ke yau juma'a da ba a harka ba a buɗe shago Allah ce ni a tsora masa wannan ina fata da ko Allah ya ce ku duba da kyau sai ku nuna wani jinki ko da kiyar da a kan ta sama ta haka farko haka da ya zo ya aka wata kuma sama wannan a tsakanin wannan da sama da cikin shekara ɗari biyar kaurin ta ya zo ya tsora ta uku haka su suke tsara Allah da su tsaya a haka kawai suka babu wanda take tsara ta babu fila ba wannan ce Allah da yake da ka bautawa shi ne wanda yake shi akwai wanda ya yake shi yayi to ya zo cikin allolin na kuma suke bautawa bayan Allah ya halicci sammai da ɗaukaka su sun mastawa alal arsh sai Allah ya faɗi al'arshin ta ya daidaita a kai al'arshin ina can sai da suka kawai ne sai kurciyun Allah an daidaita a kan al'arshi daidaitan Allah a kan al'arshi bayan da yi yake zama a kan kujera niyyar ta shi na zama a kan kujera kujerar na ɗauke ni kuma ina taɓa ta da shi zauna a cikin ya taɓa na dogara a kanta daidaitan Allah a kan al'arshi ba wai Allah ba ne yake taɓa ta yadda mutum ke zama a kan kujera eh, wanda ya manne wa jiki wannan wani ya manne babu kawai Allah ya yi tafi ne kawai yanzu kai a kai idan ka ce wani eh wani insha Allah ku koma idan al'amura na suka daidaita na natsu zan kira ka ce suke daidaita al'amuran na'am ya suke daidaita komai kudi da Allah shi ne da aka ce ya daidaita a kan al'arshi idan ka ce daidaiton shin zama ne mu a yi zama don da mutum ke daidaita a kan kujera in eh, har ba ta fiye da kai daidaiton ɗan adam ba ya kake neman ka tuna Allah ka ga kan Allah dai da ban yake da abin halittarsa to mu mutane ma ba ta gane namu ba ya kake na ke sai ka na Allah da ba an gane ko in al'amura da suka Allah ka ka samu ya suke daidaita zama a cikin kawai sai wani ya ga kai wani al'amura su sun mun gani mu je to wannan shi ne wannan shi ne ka yadda tun da akwai bambanci tsakanin mahalicci da abun halittansa daidaiton ba ba da na Allah ba na halitta ba da ba to ka tsaya a namu ka yi sai a namu kai ka bar na Allah Allah ya fi kashi sai sa Allah ya fi ne sa tabikli bi shay'un babu wani abin da zaka kamanta da Allah da shi ko huwa tabikul basir Allah ya dace a kan al'arsh wa saqara shams Allah madaukakin sarki ya halicci rana ya halicci rana ya halicce ta wanda ba wata ina fata an gane ko hasken ta zafi ne haka kuma ta zafi ne zafi ina fata an gane ko cikin Allah maka kuki sarki ya sanya mana haka da idan mutum yana yawan zama a fadin wata ana cewa ma yana samuwa da mura Ina yara in muna hira a fannin wata he a zauna a kinci da mu. hira a ƙauye a kai ka mura da ta ta mura ta an gane ko to amma man sanyi na kuma in ka dan kuna a rana ai gumi kake yi alkatu da kyau ka rika rika to ka ga shi ma haƙƙi ne amma mai jaka mutum wancan haƙƙi ne amma mai sanyi suna fata an gane ko Allah ke kullum ya yajri kowanne tsakanin rana da watan kowanne a kan rikin shi wanda yake tafiya ne yana cikin hanyar shi Allah ya programme su ya tsara su ya halice su ya ajiye su yadda za ka bayar jirgi ke tafiya baya kauce a kan hanyar to ba a buga misali da na Allah Allah ya tsara yanda wata take tafiya akan kan kan hanyarta rel ita ita ma tafiya akan kan rel kowanne ya jiri li ajalin musamma suna tafiya har lokacin da Allah ya kaddara musu za su tsaya cikin ƙarshen duniya Bana da wata ba su tsayawa ba ba a taɓa cewa yau gari ya ki wayewa ba a cewa yau gari ya ki dare ya ki zuwa ba suna ta tafiya bisa umarni Allah ya ba su su yi ta suna faɗowa su yi ta suna faɗowa kawai da wannan ya faɗi wannan ya kawai Da ajalin musamma shi zuwa ga ajalin da su ma za su kare kuma yana da ajalin shi akwai ranar da ne shi ta shamsu kuwiran ranar ma ta hancanta ta shi ba ɗaya ranar ma ta tsaye ranar ta shi kiyama wa idan nujumun kadarat Da har ta ranar ita ta kuma su kali na mutum da ta shi kuma akwai da ya yi kwalafi babu ba haka Allah ya ba su umurni kan su ta tafiya kan su mai gurbin jimansu Allah ke yudabbiru al'amra Allah ke yake yake tafiyar da dukkan wani al'amari na duniyar da ta tafi a cikin shekarun bakwai sammai bakwai da abin da ke tsakanin su da duk wata halitta da abin da ke cikin teku da abin da ke cikin ko'ina Allah ke tafiyar da abun ni kadai shi yudabbiru al-amra yufassil al-ayat Allah shi kuma ina muku bayanin ayoyina dalla, dalla," dalla babu inda za ka je baka ga wata aya ta Allah a wajen ba in kana aiki a saurayi je ka zira wa wannan a hadisin aure ka tabbata ka zira mata ido da ikon Allah sai su kiyaye da ake tonowa kurkoi jira mata da ikon Allah cikin ta ake cire karambe ake cire kanku ake cire jirgi ake cire gas ake cire kwalta ake cire wannan ake cire wannan ake cire wancan ka je ka ga wasu kan yanda kake da ikon Allah subhanahu wataala in ka wani ka gobe aiki ka duba inda shi aiki da kyau sai ka ga wata ayar Allah in jirgin sama ka shiga ka duba yanda jirgin ka tashi da yanda ke tafiya a sama ka ga ikon Allah kada ka yadda ka ce technology ya yi Allah khalaqa kum wa ma ta'malun duk abinda Allah kuke yi Allah ne ya halicce shi abinda kuke yi ma Allah ne ya halicce shi sai su samu ayoyin Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kuma yana nuna maka ayoyin Allah da cewa shi Allah nan ɗaya ne mai gudanar da kalo ɗan ma ka samu taimaka makarantar da principal ya samu makarantar nan sai ya samu taimaka ya samu vice principal sai ya samu abuna sai ya samu kaza aji sai an samu eh, head boy na ɗaliban da ya a zo a samu monitor a zo a samu abubuwa da ya ake kiran su a kwamata duk da duk da da masu yi a kofa duka to amma ina an ga girman sammai da cikin gaba ɗaya shi ke tafiyar da al'amuran su. babu wani wanda ke tafiyar da wa Allah kuma ka ku zubo sai na kuma na nan bacci ballanta na mai bacci anan Allah ki duka wannan abubuwa ina bayyana muku misali da Allah ki jile qa'i rabbikum tu'minun domin ku samu ku yi ku yadda cewa ku masu mutuwa ne ku ga mutu Allah kon وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ɗaukaka sama a can ya ɗaukaka al'arshinsa ya kawo rana ya manna a saman ya kawo wata kowanne su tafiya yadda yake so sannan kuma nan wa huwa alladhi maddal ba. Allah ce nan kuwa ni da shin a muku kasa na mi kadda ita yadda ake so wa ja'ala fiha rawasiya na sanya manya manyan duwatsu a kanta rawasiya su ne duwatsu rawasiya su ne duwatsu malaman suka cewa gaba ɗaya kasa ita da aji ta kan ne kan ruwa ne za ta kaman kai ne ta ɗauko ƙwarya ta ajiye a kan ruwa kaga ƙwaryan za ta rika tafiya tana haka wani za ta kife tana haka amma in ka ɗauko ne abu ka kafa ka kafa ta can ka kafa ta can sai sai sai su yi tsaye to Allah ya ce shi ya miƙa da kafa sannan ya kafa ta da manya-manyan duwatsu manya-manyan duwatsu su ke danna kafa kaman ka kaman kusa kenan su suka kafa kusan ta tsaya وأنهارا التي تتصل kusa دراف doron دورا تسعة نرى a wannan كوجي كذا نن قرما نن ga manya manyan Allah shi da shi da su ruwa kawai da shi je ka sha babu mai ka addini zai ka ɗauke watan wata sha a nan da naira goma ka ɗau karo ka ɗau suwan ka sha gobe sha ka wataƙila ya kawo da naira ɗari biyu amma ka jera ce ka je biya ka tsoma gobe ka sha ka sha ka sha ka sha ka wanki mota ka yi wanki a wanki akan a wanki kwanuka a wanki tukwane a wanki a wanki kaza ba a tambayan ka ce ka biya ina so ka san imar ruwan Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauke ruwan ko ba inda za ka je ka samu ka kira mai gaba ya kawo maka wanda yake cin guda ɗaya ko da guda ɗaya ka ga za ka fi kowace jarka nawa za ka fi kowace jarka da shi za ka wanke mota motocin yi duka da shi za ka yi wanke da shi za ka yi wanke da shi za ka wanke kwanuka a wanke bayan gida a wanke wannan a wanke wannan a wanke wannan ana rika fara jiki ma kawai don arha a ka gani wanda ɗan adam ya yi yadda a bodi wannan su kawo su ne su suwan ɗan adam ya yi su fa ɗan zuba wani abu na chlorine ya zuba mai a forfeit a ya zo wai shi ne ya zama tokyo shi ya sa ya cancanci a sayar maka shi da tsada chloride chlorine aluminium magnesium wani sodium potassium da su dan kalkulatar a lissafa maka a kasu a kuda kuma a nuna maka za su tafiya kuma in ba ka tashi nan da ba zai lalace tsabar tsiya So ka ce an katon katon katon katon kin a kai maka gida ka wanke motoci da su an da kaya da motan a yi wanke-wanke a yi jin na wani amma Allah ya ce an mina su ma'an tahuran ruwa mafi tsarki mai tsarki mai tsarki ko wani ma amma an ce da baya cin abiya eh Allah za ka a cikin wanda kake sha kai kuma a ce za a baka bilkin shi a gojin kiyama za a baka bilkin shi a gobe kiyama da kake shi ka a ce za a baka bilkin shi da ka asibiti kai ce? ka a oxygen ka gani wani ɗan kaman gas da gas cylinder ne za a ɗan wannan aman manna ma da buɗe ka yi sati ɗaya kana shi ɗan shi je ka da bin shi da ka baka shi yasa Allah ya ce fa in takudu ni'imar Allah la zuwa, wallahi da za ku dinga ni'imomin da nake muku da za ku iya da kididdi amma mai cikin ku ku biya kawai abin da nake kuma kididdi in nake kididdi ku bari ku bari kawai in Allah subhanahu wa ta'ala hmm? Allah ya san cikin sarki yake ala wadin kulli samarat ya ku kuma san ƴaƴan itace da kuke a duniya nan ku sha mangoro ku ci baiba ku ci gwanda ku ci wannan ayaba ne wancan wancan da ƴaƴan itace Allah subhanahu wata'ala Allah ya ja'alna ja'alna fi hadha mun halice su miji da mata nau'i biyu a halitta su in sha Allah ita itace da suka ne nau'i biyu ne duk wata bishiya mai ƴaƴa za ka samu a cikin da mata in sha Allah ala kulli shai kulli fama a cikin duka ƴaƴan a cikin sha Allah Allah yake laidan na nahar idan yake yi ne da duhu sai ku dare ya yi. yanzu ake yanda muke shi nan ga ake kwanta can an ji mai Allah kawo duhu kai ko duhu sai ya lulluɓe wannan hakken sai a ce dare yayi dare yayi wannan duhun na yi a kasa sai kashe masa da jiki Ta san yanzu a lokacin ne masa jiki bane duk inda mashi jiki sai ya kawo ya jira ne duk inda mashi take sai ta kai ko kiwon shanu ko shi da shanu ba wallahi da kun kuma da kansu su je inda suke um, mashekarin su su tsaya a nan kai ma ko ba a shekaru ta ce ba za ka kala sai ka sha gudu da ba ka da wa gida lulluɓe wannan yini da Allah ya duhu ba a da gida a huta wa kana nawun subata wa kana al-layla libasan sai wa kana an-nahara ma'ashan muka sanya yini da cikin rayuwa Allah ya yi ce haka alfitinta fi zalika wajen waɗannan wajen aikata waɗannan abubuwan da na yi da mitin da ƙasa da kuma da duwatsun da halittar su ma duwatsun ga sunan kala kala da yadda na tsaka rafuka da koramai da ke ko da sauran da yadda na halittar ƴaƴan itace daban daban kala kala kowanne nau'i biyu da yadda nake lulluɓa yin dare da duhu alaihi inna fi zalika la ne li qaumin yatafakkarun wannan kawai na inda farko a haka in ji Allah ya ishe ku ayat da za ku fito da ku gano ni Allah ni na cikin kanka a bautawa ni ya kanka a bautawa ni Allah kuma mai jada ni kawai wa cikin وفي أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وبرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسر يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون na'am da ne da kuka kuma sannan da kuke rayuwa a cikin Allah Allah ya ce yadda na halicce ta inda kuke ganin kisan nan un, yanki yanki ne yanki yanki ne kamar plot plot na ɗaya plot na biyu haka na biyu da ƙasa da ƙasa da ganin yanki da daddare na rasa da ido ba ku gani yanki ne da daban yanki ne daban da suke suke suke a kusantar juna kusaka da juna wani kasan da na yi ta yanki irin shuka da za ki kira a nan yan kuma yanki irin shuka da za ki za ka ɗauko shi ka kawo shi nan buji shi ma can akwai irin shuka da ake da za ka ɗauko shi ka kawo shi nan buji kira amma baya karɓar shukar gaba ɗaya saura ne kasashen wani ne bai ma karɓa dan kuma yanki ne mai tausayi Allah ce haka ne dan ba a ƙasar haka sai na kawo sai na kawo baya na duniya kai sai ya san sai da ba ta faruwa da da ya fadi wata shukar daga wani kasa a sarki na bai kira yanzu kuma dankali dankali dankalin turawan da su gani ba shi ke a a sai wani yanki na zariya nan na gani duk inda ka ko irin dankali ka a shuka shi da shi ba a kiya ake sani a ba inda ake dankali a shuka dankali ya fito amma ka duka da ya ce to abdullahi ya ce yadda ka gani dukkan ma ko wani ɗan zaɓe da yana wannan sakin da wannan shi kana kallon ma wannan ga iya bambin wannan da wannan Allah ke kasan nan haka take amma ba ku kani kaga lullun ta ta duba turbaya akai kawai ba fa dani yanda take rarrabe yadda nan hebe ne ya tafi shuka a nan wannan ba zai tafi ba da kan ba hebe ba shuka ta fi kan amma ta kawo shuka da hebe ba za ta yi kuma a kinta yake yi a can din baya yi a shi ma nan din akwai abin da ke kira a nan wanda zai yi ba kasan daban daban haka da take ta ta in kowace da abin da take karɓa ya ci a wajenta akwai abin da ta ta karɓa amma da yake na zuba kaya a kan na lulluɓe a ganin wannan banzanci a gaskiya ko su ba ka gani su ji Allah subhanahu wataala shi ne wakil ardi game da ƙasa. halittar kasa akwai yanki yanki suka dawiratun suna mammanni ne rabuwar kura da Dijila. wannan da ah, ake kira su turanci ruwan da suke a suna haɗe amma wannan baya shi wannan wannan baya shi wannan baya shiga wannan wannan ruwan fari wannan kuma da su ga su suna da kai ko iko ya shiga wancan sai ya dawo wannan ga su kuma a haɗe jirgin kuma zai iya shiga cikin sai ya wuce to haka wannan ibi Allah wajen natun haka na har samu ku gonaki من أعلاه نحن دي غير إلى دي وجعل دشوفة كما شراء كما وذا كيل دشوة ينتبه صنوار وذا كيل هيك فوشة كما فوشة كما أنا بكيجيو وذا بكيل دشوة ينتبه الله أنا عامو فوشة كما amma kin ka ka ga wata bishiya ga wata bishiya ga wata bishiya amma in ka zo tushi kuma tsaye ne khairu sinwani akwai bishiyan da ita tushen ta ɗaya ne daga farko har ƙarshe dukkan su in ji Allah yusuf bi ma'in wahid ina shayar da su ruwa ɗaya ne da shi ne da amma in ka zo wannan ɗan bishiyan sai ka ji shi kaji wannan zafi wancan bauri wannan ga shi ɗanɗano daban daban daban daban kala kala a dabino ma inda za a kawo dabino shi ma sun ga dabino ga shi kala kala kala kala variety sun kai wajen ɗari da shi da masu noma su je madina ko su ba ku sun sai ka ga kowanne da sunan shi kuma Allah shi ku da ka ɗanɗano sai ka ji kowanne da shi da daban ji Allah subhanahu wa ta'ala ka je ka ɗauko lemo shi ma a bishiya ɗin sai ka samu ɗanɗanon wannan ɗan da wannan bishiyar da babban kan bishiyar da akwai wata bishiyar da aka sauka mai tashi da taɓa ta. Allah ce ku tuɗa fa kun ɗaya ne na shayar da su. amma wannan ɗanɗanon su da wancan da wancan da wancan da wancan da wancan da da ji Allah. Duk da jima'in wa'idin Allah ce kuma ƴaƴan itace ran da muka tsiro muku da su wasu ba'adun fil ukul mun kifi wasu a su wajen ci a wajen su. yanzu misali a kawo ka ya ajiye a kawo ka ina ban a ce zaɓi ɗaya ka je ka ci don a ce zaɓa na ina bi ga su kuma ɗaya ne wanda da su ɗaya wanda halitta su ɗaya amma Allah sai ya fifita darajar wasu akan wasu hmm? a kawo maka agwaluma a aji a kawo maka fasil a aji a kamar bismillah a ɗin don Allah ba ya kuma a wani ba apple ko a wajen ko in kashi kilo na apple daya da kilo na inabi guda daya in an baka to ina ce in ka saya a wannan wata sai wani watan da salari ka ba zai kai ka ba zai kai ka ayaba a ƴaƴan itace kuma mun fifita wasu sama da wasu haka ita ce mutane a cikin kasa ma mana a tono ma ma a mineral resources a kama ka jini a kama ka gold a kama ka silver a kama ka tsowa a kama ka gishiri a kama ka kozali yana wanne da ka ce a kan wani aka maka daga ina aka tono su ba ya halicce su ba ya binne su idan haka cikin ƴaƴan itace wasu wasu sai shayi a cikin akwai kikikon ma'adinai da kikikon su sama da wasu sai shayi a cikin akwai kikikon don me yasa in na fifita mutane wani sama da wani sai da cikin da kikikon shi sai ta ba ta gawa da ya ci wani kikikon kullum za a yi kullum hasala kullum ban da au kaza kaza sai fa ka kai da ko haka Allah yake a haka Allah ko ake cin naman su ina akwai da ba ta ko da Allah ni nake haka ni nake haka kai yadda na fifita wani kan wani kai yadda na fifita ƴaƴan itacen na akan ƴaƴan in kace za ka yi haka da wani Allah fifita ka ce bai san ba fifita ta kan shi kamar ka ce don bai fi kuma da rayuwa gol da shi kuma da rayuwa to kai yadda da matsayin da Allah ya kowace ka yadda ai dan wannan ka dauki ban ai ka yadda an yi ya ka wulakanta da abin da zai taso da kai karshen ta sayan abu da kai da shi akwai abu da zai taso kuma da kai da ban ka ta wani dole ka inde to Allah ke dini Allah ne yake haka sai Allah ce inna fi zalika wajen cikin da aka yi da waɗannan abubuwan da cikin da suke da wancan da hatta dan kanoma fa Allah shi ne shi halika al-ayatin li ake ya'qilun wannan aya ne abun wa'azi tunani ga masu hankali tunani ne ga masu hankali kuma ta kuma ne ko tunani ne ga masu hankali saboda haka ajiye abokin da Allah ya ajiye shi ajiye mutum a inda Allah ya ajiye shi komai da ka ya zama mata a cikin sauki an gane ko kuma kai ka Allah ya ɗauke kai ka saukar da shi ka bugo shi ƙasa mutum waye Allah ya ɗauka ka nufin bugo shi ƙasa in ya tashi in wulakanta shi in nuna shi ba komai shi babu ta aljanna gidan wasu ya na wasu to kai anan duniya ma a ta aljanna abin da wani zai ke yaki na wani saboda ya fi ka aiki ya fi ka aiki aiki ka kai tashi ba aljanna hawa hawa da ɗari hawa kana ina hawan sai ka hangi hawa na bayan da kake hangin sauraro saboda ni kan shi ne haka Allah ya ce Allah ya mana muwafaqa kuma da aka samu an tambayoyi baya da farko ta ce assalamu alaikum malam sai malam dan Allah ina so a fara yi min bayani akan sallan shi malam zan iya yin goma sha duk da shafa'i da musulmi alhalin kuma ina son da tashi da dare na yi da sallar ko kuma zan iya bari shafa'i da musulmi sai da dare sannan na yi ina amsa wannan tambaya mai matsalanciyar ku idan kuma sallan tarawih bayan liban ban zo Allah abin da yake so ka sallame lokacin da liman ya sallame ka yi ka fara da liman na ka tafi ka tafi ka ce alhamdulillah ai ne yanzu ta yi da wuce da ka yi a motar ka tafi manzo Allah suna da wasallam ya ce duk wanda ya tsaya tare da liman a sallar tarawi har karshe har liman ya idan da nashi ta idan za a rubuta maka ladan wanda ya tsaye wani dare gaba ɗaya. kai da na liman ko ba koma gida ba ka yi ba Allah ya rubuta maka kayi tsewar dare cikakke ina fata an gane in kuma kana kwaɗayin ka tsara waɗansu mashilolin alhamdulillah to kada ka yadda ka tsinki da liman ka tsaya sai an yi shafa'i da wucirin duka da liman ka tafi kai in ka zo da karanto'in dare kai biyu biyu biyu biyu biyu kai kan ka yi rawa kan ka yi musu ne Ka kamar musulun da ta samu manyan muku shi ne musulun daren gaba ɗaya ka tsara wani wuturi a can wannan shi ne kuma ta Allah mun ya tsara hikma abu ya tabbata shi kake yace assalamu alaikum Allah ya gafarta ma mutum ne a wayar application kamar su alkur'ani application da karatun addini shi zai iya ta bayi ko makewayi waya ce eh babu wata matsala ba kan da qur'ani da ka buɗe a kan qur'ani ka buɗe dama shi ka karanta ana so in san za ka yi college sai ka kashe ko kuma ka ɗauki qur'ani ka tafi wannan application din da shi haka ka kawai a home babu wani abu ina fata an gani ba wajen ka kunna a cikin toilet din ba saboda ai mahaddaci qur'ani akwai qur'anin da ke kwakwalwan shi kuma yana shiga toilet kuma haka ba duk da akwai qur'ani a memory din shi in ya tashi zai karanta shi wasu ma memory ne kawai sai ka buɗe bakakin haka ba sunan kun bayan gidan shi ba a so kuma Allah zai ya fara albarka to ake sai mai ma'adani okay Eh. wannan shi a yadda neman addu'a ne Allah ya azurta shi da shirya ta musulunci eh, Allah ya azurta ka abubuwa wanda suke kan shi Allah ya da su da kansu a kai ya muƙallin kulube sabbin ba na aladini duka muna roƙo Allah ya kafa mu ga gaban mu a kan musulunci ba ba su ganewa har ranar mutuwa ba su zo ta mu Allah bin da nan an kai Qur'ani da bakwai duka sai ana neman addu'a Allah kiyama kowa bukatun sa kowa bukatun sa da alkhairi Allah biya masa Allah ya fi mu sani ya fi ka sani ma wasu bukatun da ka sani ba Allah biya masa cikin alkhairi ne kare ta dukkan sharri ya kare mu da dukkan sharri ba mu zaman lafiya ba mu aminci a wannan kasa ta mu tana Nigeria da yaye mana daɗi. da zubar da jini da bala'i yan ta'adda da yayi mana shi ya yayi mana bala'i masu kuwa da mutane da yayi mana dukkan wata tafiya da zake cikin da mutane اللهم امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين